shekara ta 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da lissafin ranar goma sha uku ga watan Novemba shekarar miladiya ta daya wannan shine darasi na da hudu cikin jiran darussa daga littafin kitabu al wallafar alimamu imamu Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman ta fuskar fassara nasoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke magana akan ahadithus sifat bisa al'ada ibnu taymiya yana yawaita istiqradi da kuma wato tsawaita bayanai akan mas'aloli wanda suke janibiyya ne ƙarƙashin haka yake ta ɗauko maganganu da mai da martani daga abubuwan da yake kwasowa daga littafin arisala al kushiriya ta abul qasim al kushiri in Allah ya so a yau zai fara mana wani sabon zance bayan da ya tattauna tattaunawa mai tsayi akan abin da ya shafi wato kishi da irin yadda sufaye suka sannafa shi zuwa ababe mabambanta da kuma bayani akan abin da musulunci ya yarda da shi ya shar'anta na kishi akan addini da kuma abin da ya halatta na kishi tsakankanin mata waɗanda ke ƙashin igiyoyi na aure guda ɗaya a yau sai malam ya ce a yau sai ya ce fasdun ga wata gaba Fi ma zakarahu al-ustadu abul qasim al-qushairi fi babir riba game da ababen da al-imamu abul qasim al-ustad abul qasim ya ambata a cikin wancan littafi nashi na ar-risala al-qushayriya fi babin riba babin da ke bayani akan ar-riba samun yarda samun yarda tsakanin Allah da bawansa samun yarda bawa a wurin Allah wannan matsala tana daga cikin masail da ainihin sufaye suke karantar da su ga mabiyansu ga muridansu a wurin tarbiyya yaya ake samun yarda ne ce ce ita yardan waɗanne irin alamu ne za a gane cewa wani ya yarda da Allah shi ma Allah ya da shi wannan babu a cikin malam ya nakaltu mana maganganu kamar yadda ibn timiya yayin wannan darasin anan idan ka koma littafin majmu'ul fatawa na shi a mujalladi na goma daga shafi na 678 zaka ga ya sake yin fatawa kwatankwacin wannan a wurin a taƙaice ce, an shekhi abi sulaiman ad-darani rahimahullah ababan da al-qushairi ya nakalto daga abu sulaiman darani wato abdurrahman ibn atiya kenan an yi magana shi a baya ɗaya daga cikin sufaye a karni na uku Zamaninsu ɗaya da su ahmad ibn hanbal da yake ya dan ringa su a rayuwa shi rasuwarsa shekara ta ɗari biyu goma sha biyar. abu suleiman darani rahmatullahi alaihi annahu kala cewa wai abu suleiman darani ya ce arrida allah tas'ala allah aljanna wala tasta'idha bihi min nar yadda da allah tsananin matuƙa kurewar lamba game da ka yadda da hukuncin da allah ya shine kawai gari baka roƙon aljanna baka neman allah ya tsare ka daga wuta ka haƙura duk abin da Allah ya ga dama kawai da kai suka ce wannan shine makura game da samun yarda wannan magana sai malam ya ce fa innan nasu tanaza'u fi hadha kalam malamai sun yi jayayya game da wannan magana daidai ce ko ba daidai ba shin ya faɗi din ma ko bai faɗa ba wa minhum man ankarahu akwai wanda suka ce wannan magana kuskure ce wa minhum man qabilahu akwai wanda suka karba suka ce daidai ne wani ce wal kalamu ala hadha min wajhayn ibn yace to ni kuma zan tattauna akan wannan mas'ala ta fuska guda biyu ahaduhuma fuska ta farko min jihati thubutihi an shaykh abi sulaimana ta bangaren tabbatar da danganta wannan magana da isnadi sahihi zuwa ga shi abu sulaimana darani shin ya tabbata ya faɗi haka ko bai tabbata ba wasani abu na biyu min jihati sihhatihi fi nafsihi wa fasadihi ta fuskar shi wannan magana daidai ce ko ba daidai ba amal maqamul awwal bayani akan inganci ko rashin ingancin wannan magana ta fuskar isnadin ta zuwa ga Abu Sulaiman ad-Darani yace fa yanbaghi an yi anna al-ustadh Abul qasim al qushairi lam yadhkuruhu an Sheikh Abi Sulaiman bi isnadin bunda ya kamata mu fara sani shine al qushairi bai ambaci wannan magana daga Abu Sulaiman ad-Darani da isnadin ta ba babu isnadi wa inna ma zakarahu mursalan anhu fi risalati ya kwararo magana ne haka ba tare da isnadi ba a guje a cikin littafin nasa an annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahabati wa tabi'ina wal mashayikh wa ghairihi ya ta kawo maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallama maganganu daga sahabbai maganganu daga tabi'ai da sauran shehunnansu da wasunsu taratan yadhkuruhu bi isnadin wani lokaci yakan kawo hadisi ko asali ko magana wani shehi da isnadinta wa taratan yadkuruhu mursalan wani lokaci kuma ya kawo ta haka a guje babu isnadi wa kasiran ma ya kulu fi risalati wa qila anhu kaza so da yawa zaka ji yace an ce wani ya ce kaza an ce daga wani ya ce kaza wa taratan yakunu isnadu thumma a thumma alladhi yadhkuruhu al-ustadu abul qasim bil isnadi sannan su kansu waɗanda yake ambata da isnadodin taratan ya yakunu isnaduhu sahihan wani lokaci za ga isnadin ingantacce ne wa taratan ya yakunu ba'ifan bal mawdu'a wani lokaci kuma ya kawo isnadi wanda yake mai rauni wani lokaci ma ya kawo isnadi na ƙarya wa ma yadhkuruhu mursalan wa mahzufan liqa'ilin aula wa hadha kama yujadu zalika fi musannafati al ya ce wa ma yadhkuruhu mursalan wa mahzufan abinda yake ambatan shi mursali wa mahzufan ko ya ainihin share alƙa'i ya share wanda yake mai magana mahazuful ƙa'i a wata nuska ko an so kuma ne ne wa mahazuful liƙa'inin a wula. Eh, haka ne a anaku akwai mahazuful liƙa'in akwai kuma mahazuful ƙa'in wanda aka share wanda ya faɗa daga mahazuful ƙa'in an share wanda ya faɗa akwai kurinsa kuma mahazufin liƙa'ilin wanda za a share maganar wani mai magana aula ya ma fi dacewa da a ce a tattauna a shi wanda misali in ya zama akwai masu isnadi isnadinsu sai an tattauna an bincika to kaga waɗanda ma babu isnadi ko kuma ba a san ma magana ta waye ba shi ya fi cancanta a tsaya a tantancewa wake da magana kafin a danganta ta zuwa gare shi ya ce haza kama yi zadu zalika fi musallafatin fuqaha wannan dama yayi kama da yadda aka saba samu a littafan malaman fiqhu fa inna fi min al wal athari ma huwa sahihu. littafan fiqhu idan ka ɗauki littafan da wanda suke magana suna kawo hadisai ka ɗauki nan kusa ɗauki fiqhu sunna ko littattafai irin makamantansa wanda zai dinga kawo magana ya ce kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko a cikin jawabansa yana kafa hujja da hadisai ce to a irin wannan yanayin zaka ga irin waɗannan hadisan a cikin su akwai ma huwa sahihun akwai wanda yake ingantacce ne wa minha ma huwa da'ifun daga cikin akwai wanda yake ainihin wato mai rauni ne wa minha ma huwa mawdu' akwai ma na ƙarya فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها صحيح فهكذا لتتفن الرقائق لتتفن الرقائق wato abinda ake nufi da kutubun raƙaƙi suna littattafai waɗanda suke ake rubuta su musamman don gyaran zukata littattafan zuhudu littattafan saita wa mutane halayensu da sanya su su lahira a rage musu burace-burace da kwaɗayin duniya a da can akwai littattafan akwai nasara. irin kitabu zuhud na Imam Ahmad ibn Hanbal irin kitabu zuhud na Abdullahi dan Mubarak da makamantansu sannan daga baya kuma a cikin littafin raqa'iq na ahlus sunna mafiya shahara mafiya rawaj a wurin ahlus sunna suna littafai guda uku na Ibn al-Qayyim madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adda'u wad-dawa da kuma tariqul hijratayn to kaga ibn kai muhaqqiqi ne malami ne wanda duk mun san matsayin sha'ili amma duk da haka zaka talar da fannin suna dauke da maganganu wanda ba su inganta ba maganganu wanda ba su da asali maganganu waɗanda sai ka ga amma ba shi yake faɗan su domin a al'adar mutane malamai a al'adar su a wajen wa'azi na raqa'iq to ba sa takaituwa akan abin da ya inganta keke da keke ba sa takaituwa akan nassoshi marfu'ai kadai za a kawo asarai za a kawo kissoshi za a kawo labarai hakan ka littafan al-Imam al-Baihaqi yana da irin wannan littafan alal misali ka ɗauki littafin ainihin Shu'abul Iman za ka ga irin waɗannan asar inda yawa ce to hatta shi kanshi Ibn Taymiya aya da littafi na raqa'iq shine tazkiyatun nafs shi ma irin wannan ne hakan ka ɗauki lataiful ma'arif na na na na na Ibn Rajab da littafin ainihin wato dini wa duniya na na wancan babban malami eh, duk da sunan dai ire-iren su to balantana kuma uwa uba ka dauki littafin al-Imam al-Ghazali shine mene Ihya ulumuddin shi ma lissafi ne na raqa'iq to shi kuma cike yake da qamat wanda kamar yadda aka sha ambata a cikin wasu darussa a baya malamai a ƙasar Andalus sai da suka zauna suka yi mitin suka yi ittifaki suka ba gwamnati fatawa cewa a haramta mu'amala da littafin duk wanda yake da shi a ce ya zo da shi aka tattara ta nan tari guda za a biya ba da labari hakanan wani sama ya ambata kamar ainihin wato mai littafin tarihin misra wal qahira shine al-imam musuti shi ma ya ambata cewa aka aka tara su a birnin garnata tari guda aka sa musu kalanzir aka cinna musu ta aka kona su daga na ce an haramta karanta littafin saboda abin da ke cikin shi na kurakurai aka samu kuma al iraki iraqi daga baya ya zo mishi al-Mughni an haml asfari fil asfari da takhrij ma fil ihya min al to ina irin su kuma irin littafin tanqihul qawli irin littafin da ake karantawa na da ake karanta su a zauri ga sunan kala kala da irin littafin ta'ayyul muta'allim turuqut ta'lim nazar nuji ga sunan da yawa jama'a da kuka kai waɗanda ba za ka iya ƙididdiga abin da ke cikinsu na rauni ko kuma na mawdu'atu ba shi yasa daga baya sai malaman ahlus sunna suka zama sun fi bada ƙarfi wajen amfani da littattafan hadisi wajen karantar da ra'ayikan littafi mafi daɗi da sauƙin hulɗa da inganci a wannan babi shine riyadus salihin domin hadisai ne zalla kuma in kaso kana iya cewa dukkaninsu ingantattu ne in banda nazarun yasirun wanda su ma rauninsu muhtamalin ne ba su wuce a kirga da 'yan yatsu ba waɗanda suke da rauni shi ma rauni ne muhtamal alimamin nauyi Allah ya mushi gamdakatar wajen tace da tafai. da ka in za a karantar da al'umma wato Raƙa'ik to a karantar da su a bisa salo na hadisai ingantattu babu laifi daga baya ana iya ɗauko wani littafi daban wanda ba irin wannan ba har ila yau wani malami da ya shahara a wannan babi shine al-imamu ibnu abid dunya Allah ya gafarta shi muna nan da mawsu'a kan mujalladi tara wanda su ma duka su kutubur raqa'iq littafi akan tsoron Allah wani akan godewa Allah wani akan falalar yunwa wani akan falalar talauci wani akan falalar abin nan qiyamul layl wani akan falalar abinci kaɗan irin waɗannan zaka ta ganin su kitabul ju'i kitabul shukuri kitabu kaza kitabu kaza sun fi guda 200 to shi ma sai yake fiye da 50% na littafansa cike suke da hadisai marasa inganci su wannan shine yake mana magana a nan cewa kutubur raqa'iq dama mazan ne na samun hadisai marasa inganci wato littafan gyaran zukata shi yasa kuma zaka ga ha ila yau a aikace wa'azin gyaran zukata to sai an ba hankali daga na ake samun ƙusasu wato ƴan wa'azin turmi wanda za su ta kawo kisa iri daban-daban a wani zamani an yi wani mutum an yi wani annabi ma wanda duk jikin shi ya zama tsutsa in ta sauka ya ɗauko ya dawo da ita kaza kaza kaza a ta kuka ana sharɓa majina so ake wato mutane zukatan su su raurawa su koma su bi lahira ne na bin duniya Allah ya sa mu cika da imani malam ya ce wa tasawuf haka nan tafan sufaye tafan sufaye na tarihin su na tarbiyyar su cike suke da tsamma nan al-athar al-manqula fiha wa fiha da'if wa fiha al-mawdu' za ka gana gaskiya za ka gana ƙariya za ka gane rauni wa haza amrun muttafaqun alayhi bayna jami'il muslimina la yatanaza'una fi anna hadhihi al-kutuba fiha hadha wa fiha hadha ita wannan al'amari ne da duk al'umma musulmai duk malamai sun yarda sun karɓa cewa eh bisa irin waɗannan a cikinsu akwai abu mai inganci akwai mara inganci bal nafsul kutub al-musannafa fil hadith wal athari fiha hadha wa fiha hadha hasali ma su kansu littafan hadisi. su ma ana samun haka littafan hadisin ma ummatu kutubul hadith in banda waɗanda masu su suka sharɗanta ingancin ɗaya kenan sannan kuma Allah ya ba su gamdakatar suka dace da ingancin Bukhari da Muslim su kaɗai za ka yi ma wannan shaida ta ɗari bisa ɗari su ma su ma kana yi kana mai kau da kai akan mangan da wasu malamai suka yi irin su dara kutsani da makamantansu amma duk littafin da ba wannan ba kana iya samun hadisi mai rauni a cikinsa sunan abi dawud sunan tirmidhi an-nasa'i ibn majah Sayyid ibn mansur daraqutni baihaqi haka nan littafai irin masanidu musnad imam ahmad ibn hanbal musnad abu ya'la musnad al-bazzar da sauransu littafai ma'ajim as-salasa na imam tabarani da dillitafan da ka sani na sunna a cikin su dama ai ana ruwaitowa da isnadin da ya inganta da wanda bai inganta ba sai dai su malaman hadisi a ka'ida sun sun kawo maka isnadi to sun fita lafiya kaga sun bambanta da waɗancan wanda ba za su kawo maka isnadi ba sauran malamai cikin tafan tafsiri da littafan fikihu tafan tarihi da tafan raqa'iq din da za su ambata maka hadisai kawai haka nan su shiru kai kuma baka san kan hadisan ba kai ma ka dauka ai da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ka je ka ci gaba da yayatawa kaga wannan wato darbi ne mai hadari kwarai malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika kutub al-musannafa fi tafsir fiha hadha wa wahaza. haka nan daban tafsiri ana samun waɗannan da suka inganta da wanda ba su inganta ba a cikin su tunda kan tafsirin al-imam at-tabari jami'ul bayan an ta'awili ayatul qur'an wanda shine tafsiri na daya kuma tafsiri mafi inganci a duniya ahlus sunna cikin tafsir bil ma'sum zamu zo insha Allah a cikin ajin mu na fasul shekar albani lil usul zamu magana akan tafsiri dalla dalla gurgudan hali insha Allah almuhim da tafan tafsirai su ma ana samu haka baya ga shi tafsir na ibnu abi hatim razi da tafsir na al-imam al-baihaqi wannan na ibnu Mada, wanda suke kawo da isnadi da khazin wal baghawi waɗannan duka tafsirai daga cikin kutubu tafsir al-ma'sura wanda suke fassara ayoyi da maganganun magabata cikin sabai da tabi'ai kuma suke kawo da isnadoji hakanan wani bangare na tafsir bil ma'sur irin na al-imam ibn kathir abul fida ismail ibn kathir kaga ibn kathirin da yake ma malami ne muhakkiki yana yawan magana akan hadisan amma ba ko ina yake bayyanawa ba in ya kawo hadisi zai ce haza garibun haza mursalun haza la asla lahu wasu kuma bai ma faɗi to haka na al-imam al-qurtubi abu abu abdullahi yana kawo hadisai haka nan duk wani mai tafsiri suna kawo hadisai akwai waɗanda kuma suka cika littattafan nasu da hadisan ƙarya irin albaibawi irin ainihin alkashaf na zamakshari suna ruwaito hatta hadisai na ƙarya da haka malamai suke hazzarawa game da su za su kawo hadisi misali hadisin kisar garanik kamar ka anna ha kisatun musallama alhalin kuma kisa ce maudu'iya za su kawo kisoshi irin na abin nan wannan mala'ikun nan da suka sako na yake ce musu babila da habila shi ne mala'iku za babila ko su kawo su duk da yake wannan akwai matsala game da ita dan akwai ruwayoyi tabbatattu musan wannan jama'a akwai ruwayoyi tabbatattu game da lalle Allah ya jarabci mala'ikun na ya sako da su yana cewa malam bakar gumi Allah ya gafarta mishi da malamin malam albani Allah ya gafarta musu gabaki daya sun tafi akan rashin ingancin amma fa akwai ruwayoyi tabbatattu in an zo kansa a cikin tafsiri mutane za ku ji insha Allah kuma ka je ka bincika akwai su da suka tabbatar da lallai da gaske ne a ya tabbata wannan mas'ala haka isra'iliyat da yawa waɗanda mutane suke eh, ruwaito su har tafsiri ma ya zama kawai in ana yin shi kamar zaman tatsuniya yake ne ko a dinga fitar da abin da ke cikin ayoyi na tadabburi da abin da ke cikin su na hukunce hukunce da labaran lahira da tsoratarwa da gyarawa mutane zama game da bin doka Allah sai a tashi kawai da ya zama kawai kamar zaman shafa labari shi duk ayat da aka hau a gayyato kisoshi ce to duk waɗannan akwai su a cikin littafai ma'a anna ahlal hadisi aqrabu ila ma'rifatil manqulat duk da haka ba malaman hadisi sun fi dukkanin sauran malaman duniya a cikin kowane fanni kafu. malaman hadisi sun fi kowa kusa da sanin ingancin labarai da ake ciratowa alherin Allah ya kai gare su da ka shi sa shi ilimin hadisi kamar mai gida ne a cikin family wanda kowa na bukata zuwa gare shi ko ka girma ko ka yi kuɗi ko ka yi ilimi ko an san ka in dai mai gidanku na raye har yanzu kasan shi kake har yanzu kuma sunanka yaro yanzu zai kira ka da sunanka na yanka kawai ce a wani zonan ko honorable ne kai ko barista ne kai ko farfesa ne ko a ramma ne ba ruwan shi sunan ka kawai lawan ko sabi haka kawai zai kira ka ko kuma dole ka risina. to haka kowane ilimi yake risinawa a gaban ilimin hadisi malaman lugha suna da bukatar ilimin hadisi malaman tafsiri malaman fiqh malaman ulumul qur'an malaman musalahul hadis, dama su gidansu kowa yana da bukatan a tace mishi me inganta me bai inganta ba cutu duk da su ma fa da suke da wannan din wa fi kutubihim hadha wa hadha a littafansa ana samun wannan ana samun wancan fa kai fa gairuhu to ina kuma ga wasu su din ma a cikin sa akwai wanda ake musu kanti ya ce wani ku kiyaye littafan shi kamar da muka fara da ibnu abdul dunya kamar abu abu na'im al-asfahani kamar ibnu al-jawzi kamar ah, abin nan ah, ibnu manda da ire-iren sun cika littafan su da hadisai marasa inganci da haka sai ana yi ana ana ana kallo da idan mikiya ana tantancewa to ina kuma ga wasu su ina ga wasu su kenan wal musannifuna qad yakununa a'immatan fil fiqh aw tasawuf aw al hadith su marubuta akwai waɗanda limamai ne a cikin ilmomi daban-daban limami ne a fiqh ko sufanci ko hadisi akwai malamin hadisi wanda limami ne a fiqh akwai malamin hadisi wanda limami ne a tasawuf akwai malamin hadisi wanda limami ne a wasu fannoni wa yarwuna hadha taratan annahu idan aka samu wani malami Kwararre a cikin, ko malami ƙwararre a sufanci ko a hadisi sai zai ruwaito wani abu ba tare da ya san ƙarya ba ne wa huwa galibu ala ahalid dini wannan kuma shine galibin abin da ke faruwa ga yan kishin addini marubuta masu tsananin san addini waɗanda iliminsu na hadisi da ya zurfin da ya kamata ba kamar shi al-Imam al-Ghazali din kamar Fakhruddin Razi Allah ya gafarta musu nasibun su a hadisi da'ilun jiddan haka zamakshari haka dai a imma ne yanzu eh, eh, eh, fakhruddin razi limami ne na tafsiri haka nan gazzali limami ne na ainihin wato a fiqhu da usul fiqi da falsafa haka nan zamakshari limami ne a lugha ulumul lugha da kuma tafsiri amma duka ba su da rabo a hadisi ana samun kuma wanda yake da ilimin hadisin amma wata atsifa ta jashi ko wani abu da ake yayi ko yanayin irin iliminsa kama limamin suki haka limamin suki Limamin ne na hadisi amma kuma za ka gina ruwaito abubuwa da yawa masu ban mamaki a a tafsiri a sauran shi. saboda yana ɗiban ike cikin dare kuma saboda yana da jawuwa zuwa ga sufanci zuwa ga wasu abubuwa na ashariyanci da makamantansu to duk waɗannan fa ana samun haka fa innahum la yahtajjuna bima ya'lamuna annahu kadhib amma dai abinda zaka musu shaida shi ne ba sa kafa hujja da abinda suka san ƙarya ne ba sa kafa hujja da shi sai dai in abinda ba su sani ba sai su yi hujja da shi alhalin ba su sani ba wa ya yace wani lokaci kuma hu, sukan ambata wa in alimu annahu kadhib koda suna sanar cewa ƙarya ne in qasduhum riwayata riwayatu ma ruwiya fi zalikal bab domin manufar shi ne su ruwaito abinda aka ambata a wannan matsala musamman malaman tafsiri da malaman tarihi akwai abinda suna sana ba daidai bane amma za su ruwaito al-imamu zahabi yakan yi haka zai ruwaito daga baya ya ambata wani waje ba zai ambata ba al-imamu al-hakim yana yin haka a cikin ah, littafinsa wato in suka kulla za su kawo maka ababen da aka ruwaito a wannan babin ne ba suna ce maka duk wannan abin da aka ruwaito je ka aiki da shi ba a suna ce maka mun san da wannan kuma ga isnadin shi nan da ya inganta ba abu dawuda shi ma yana yin haka duk malamai suna yin wannan kamar yadda muka ambata da in ban da bukhari da muslim babu wanda suka lazamta wa kansu takaituwa akan abin da ya inganta akwai wanda suka babu kuma wanda suka dace da haka din akwai sun da suka lazamta wa kansu amma Allah bai musu irin wato gamdakatar da yima bukhari da muslim irin su imam al-a'imma ibn khuzaima irin su ibn hibban al-busti irin su ainihin wato diyauddin al-maqdisi a cikin muktara irin su mustakhraj na abu awana da sahih dinsa duka sun yi kokarin lazumta wa kansu waɗannan lawazimu din a irin abu abdullahi hakimu ne saburi amma Allah bai musu gamdakatar yadda ya waɗancan ba sai malam yace wa riwayatul ahadith al-makdhuba ma'a bayani annaha kadhibun ja'iz ya halasta a ruwaito hadisi na ƙarya ka ambace shi amma tare da bayanin cewa ƙarya ne sai ka ambaci cewa ƙarya ne kamar yadda iraki ke cewa wal khabarul mawdu'u sharrul khabari wa zikruhu li'alimin bihi huduri hadisin ƙarya shine mafi sharrin hadisi kuma malami ya ambace shi to malami ya kiyayi wannan yace fi ayi ma'anan ko da wani nufi ne illa wasafa sai tare da bayanin liwad'ihi illa wasafan liwad'ihi wal wad'u fihi urifa yi wata magana ranar jama'a barin ƙara faɗanta a nan, kun ga aka ce maka kai malami ne ko mai karantarwa sai kafu fi kowa takarar tsaku shi abin da ibn qayyim yake nufi da a a'lamul muwaqqi'ina ko a'lamul muwaqqi'ina a rabbil alamin saboda sanda kake magana su mutane masu saurare ba kowa ne yake da ma'aunin gane me kake faɗa karatu me kake faɗa ra'ayi me kake faɗa son zuciya kama ba kowa ne yake gane tsammanin mutane inda sun yarda kai matsayin malami to da abin da kake faɗa sunan shi karatu to kai sai ka kiyaye ka dinga tantance musu me karatu menene kuma na ra'ayoyin karatu shine dole sai an bi ra'ayi kuwa sai in nawa ya dace da naka sannan zamu yi ittifaki inda dace babu wanda da lamta wani bin ra'ayin wani sa ga malaman da suka kawo bayani bayani sai suke kultu ni kuma sai na ce to abin da ke kasan kultun nan yanzu nashi ne na kashin kansa na saman shi ne na Allah da na manzo aya da da hadisi da manzanin sahabbai to da haka in ka zo kana wa'azi ka ambaci hadisi ka zo kana hudubar juma'a ko kana tunatarwa ko kana wa mata wa'azi sai ka ambaci hadisi su a gurin su bai ka kawo hujja ne kawai ka kawo nasu idan ka tabbatar baka san matsayin shi ba to karka ambata musu na yi tunawa da tsakewa Allah ya ji kamar albani ta ne ta amana wannan tankiyar amuciya ce na lura da daman ku da kuke kokarin karantawa a unguwanninku ko kuke hudu ba juma'a kun fara wasa da wannan kaida sai ku ta ambatan hadisi ba ku faɗa ina suke ba ku faɗan waye ruwaito su ba ku faɗan sun inganta waye inganta su ko ba su inganta ba kawai kuma kun zama yan gari irin yadda ake kawai sai ka kamar da annabi ya ce kaza a iran na ma an ruwaito ma annabi ya ce kaza kaza kaza in ka san ba za ka iya tantancewa ba to ba dole bane sai ka faɗa idan kuma kana so ka faɗi ba sai kai ka iya tantancewa ba malamai su tantance ga littafai nan ko'ina sai ka bincika ka gano sannan sai ka faɗa da faɗin malamai haka suyuti shi ma yake faɗa a irin wannan bigira a cikin alfiyarsa da yake cewa sharrud da'ifi sharrud da'ifin khabarul mawdu'u mafi sharrin hadisi mai rauni ne hadisin ƙarya al-kadhibul mukhtala'ul masnu'u ƙarya ƙirarriya, ƙirarriya, zuƙi tamalli yace ah, wa kaifa kana lam yajiz lam yajiz ah, lam yujizu dhikrahu wa kaifa kana lam yujizu dhikrahu liman ah, alim yace duk yadda yake su malamai ba su halasta ka ambace shi ba inda ya ka sani malam bayyin amrahu in ba za ka faɗa ka ce to ga al'amarinsu shi sa malamai suka tsaya tsayin daka wajen bayanin hadisin ƙarya limamin limaman wannan harka shine ibn jauzi Allah ya gafarta mishi al-mawdu'atul kubra kuma gashi yana da zafi a wajen yana da saurin kiraunata shi yasa hasan yake cewa abin nan wa fi kitabi walad al-jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima min as-sahih wa dhaifi wal-hasan jama'atuha kitabi alqaul alhasan har hadisin muslim sai ya caci moshe ce na ƙarya ne wani garibi ma mata rahu fa'alami fi hadisin min sahih muslim almuhimmu shine ibn jawziy ya tashi mujalladi uku shine almawdu'atul kubra yana bayyana hadisai a babuka daban-daban na fiqh wanda suke na ƙarya in ya ruwaito ya ce to wannan ƙarya ne wani ake tuhuma wannan ƙarya ne ba a gane ma wa ya ƙare taɓa shi ba Allah ubangiji ka tsine albarka ga wanda ya wannan ƙarya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yana yana yana tsinuwa saboda yana da zafi bulli bayan shi malamai suke kai a hadisul kusas ibnu taymiya yayi haka nan a mar'i al-maqdisi shi ma yayi hakanan nan nan nan kusa al-athar al-mawdu'a fil ahadith al-marfu'a na na ainihin wato al-laknawi kenan sannan al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a na al-imam ash-shawkani da kuma na shehin malami nasuddin albani shine uh, silsilatul ahadith ad-da'ifatu wal mawdu'a wa atharaha sayyi'at al-umma wanda gashi nan anan baya mai jamban gwanda waɗannan duka kaɗan ne daga cikin al Ibn uh, ibnu arraq yana da shi duka suna tattara hadisai ne kawai waɗanda suke maudu'a, talifa matruka matruha waɗanda ba a aiki da su don su gaya maka gashi kuma waɗannan hadisai za ka ga suna da suna da kasuwa a idan mutane suna da rawaj sannan malaman musul hadisi suka bayyana alamat wanda ake gane hadisan ƙarya da su akwai kaza akwai kaza akwai lada mai tsananin yawa akan aiki kankani azaba mai tsananin yawa akan zunubi kankani rakaka a cikin lafazi ko ma'ana akwai ga sunan dai suke ta bayani suna nan a cikin tafasilu hafi kutubi musalahil hadith yace to amma fa wannan aikin da malaman suka yi ya halarta ka faɗa ka ce hadisi kaza na ƙarya ne saboda kaza wa amma riwayatuha ma al-imsaki an zalika amma ka faɗa hadisin ƙarya kawai ka ja bakin ka kai shiru riwayata amalin kana ruwaitowa kamar kana ba mutane dama ku je ku yi aiki da shi fa innahu haramun inda ulama wannan haramun ne kabira ce cikin kaba'ira al-imamu zahabi ya lissafa shi a cikin kaba'ir ruwaito hadisin ƙarya ba tare da bayani ba lima mutu. fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala saboda abin da ya tabbata a cikin littafi ingantacce hadisi ingantacce wanda ainihin al-Imam Muslim ya rawaito a cikin muqaddima annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hadatha anni bi hadithin wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibina wanda da ya rawaito hadisi na wa huwa yura hadisin ana tsammani yana daga cikin na ƙarya fa huwa ahadul kadhibina yana ɗaya daga cikin masu mun ƙarya wannan hadisin muslim ya fitar da shi da al-imamu tirmidhi da da ibnu majah da wasu malamai wanda ba wannan ba al-imamu muslim a cikin muqaddima ta sahihin su, kamar yadda aka sani ya ruwaito shi inda yayi babu wujubin riwayati an al-thiqati wa tarki kadhabin al an-nawawi da sharhi hadisin yake cewa wannan ana karantawa da yura da kuma ana riwaitowa da yara wanda ya rutu shi da yara shine shine abin nan abu awana a cikin mustakhraj din sa ya rutu shi da yara yana sane yura wanda ana tsammanin zato ya karkata zuwa ga makarya ne ta kaga in zato ya hana a ruwaito to ilimi ya fi cancanta ya hana a ruwaito sani keke da keke sannan kuwa azul kazirina shi ne ɗaya daga ciki ya shiga ɗaya daga cikin tawagar waɗanda ya ce za a yi maƙaryata masu yin ƙarya wannan ita ce riwaya mashhuriya kamar da nawawi ya ambata akwai riwaya kuma har ila ta Abu Awana huwa ahadul kadhibaini shine nabiyin mutum biyu masu mun ƙarya da asalin wanda ya kera ƙarya da kuma kai da kake faɗa yanzu shine sai a masu sharri suka ce daga cikin su al-ubbi ya faɗa cewa to wannan yana nufin ashe kana iya tarayya da maƙaryaci idan ka naƙalto ƙarya sai zama hukuncin kuɗa ka san wani ƙarya yake ka zo ka faɗi wannan ƙarya ɗan siyasa ka san ƙarya yake mutane ka zo ka goyi bayan shi akan wannan ƙarya wani kaza ka san malami ne maƙaryaci yana yin ƙarya kai kuma ka zo ka goyi bayan shi to hukuncin ku ɗaya ka zama ahadul kazibaini ina fata mun gane wannan da haka jama'a mu kiyaye karar da ƙarya kana ji kana gani to dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce yi mun ƙarya ba ɗaya yake da yi wani mutane ƙarya ba shi annabin ka mishi ƙarya abinda Allah subhanahu wataala ya ce fa yatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya annabi ƙarya alayhi salatu wassalam to ya aje ya tanaji gidansa a wuta kawai ya rijista kanshi zuwa gidan wuta lokaci kawai ake jira wannan shine hadarin da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ƙarya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tana zuwa ta sigogi mabambanta kamar da malama ta suka bayyana ko dai mutum ya rakkaba isnadi ya ce annabi ya ce ba wanda suka fi kowa yin haka su ne 'yan shi'a daga su kuma sai sufai 'yan shi'a su suna ganin ma ƙurba ne a ƙera hadisi inda zai zai hidima ga maslaharsu idan zai sabin interestinsu su kuma sufaye suna ganin babu laifi a yi hadisai na ƙarya wanda za su hana mutane yin zunubai kisa su yake cewa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibina al-ajra fi ma yaddau sun yi ƙarya suna ganin ma za su samu lada sannan kuma sai wato ƙarya ta fuskar ƙirƙiro abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba ka ce ya yarda da su shi ma yawa annabi ƙarya ne sallallahu alaihi wasallam kamar ƙirƙiro wani salati ko ne sai ai ya ga manzo Allah ido da ido ya gaya mai ko ya zo gidansu ko kwanaki ma wata ce wai ta annabi ya ga mata ita ai shi ce. a Nijar daga na ta dinga shiga motoci ana zuwa maraɗi kallanta wata haka yarinya kankanuwa BBC su ma da ta yi tsira ɓari suka yi fira da ita aka yi ta yayatawa ai annabi ya ya ce mata ita ai shi ke ita kanwa Fatima ce Allah ka ji hauka jama'a aka ce saka ko mutane suna ta salati suna suna murna ga ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka suka ta shiga mota daga ƙauyuka suna zuwa gunta tana kwace musu kuɗaɗe shine kawai hanya ta samun kuɗi saboda mutane jahilci ya riga yayi yawa jahilci jama'a ya darkake al'umma fiye da yadda ake tsammani kai in kana rayuwa a ustaz na ustazai ne da ɗalibai da 'yan makaranta to baka sana ana cikin jahili to dinda da kawai ga baka ga ga mahaddaci ga wanda ya iya cikin ga wanda ya iya hadisi dinda da kawai ga baka gane ana cikin jahili kamar yanzu mutumin da ke rayuwa cikin university din da kawai ga ka ga farfesa nan ga daktoci nan sai ka dauka kowa ma haka haka a cikin asibitoci ko sai ka dauka kowa ma mara lafiya ne in kana asibiti to haka in kana cikin usabe baka sanin jahilcin da al'umma ke ci amma in kana hulɗa da mutane wajen cycle na ustadanci zaka gane wannan 'yan kasuwa ne attajirai ne 'yan boko ne sauran mutanen gari ne masu cin kasuwar ƙauye ne ma'aikatan gwamnati ne sauran al'ummar gari duk inda ka je daga irin tambayoyin da za a danga maka daga irin abin da za ka ga basic abubuwa mutane ba su sani ba akan tsarki da alola da sallah da tayya da sahau wato ahalari wannan ga mutane ba su iya shi to yana kuma ga waɗannan masayi idan aka zo aka ce musu ga wata ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama to kenan, ko a ce ga wani shehi ya fito an gan shi a cikin abin nan hasken wata fitila ta kan titi kenan mutane su kama suna hawa a nan nan zariya aka zo can kusa da madarka ce aka ce an ga inyas a wani gida mutane suka zo suka dinga kwakwalar uh, wani rami da yake da idan ruwa sai da shugaban izala saniya kuma ya sa aka rusa wajen Allah ya saka mai da alheri yasa aka kuru kowa yake ba za ba mutane sirin da ba ana ji ana ji aka fara kawo ƴaƴa ana ana ana shafa musu ruwa wai za su warke za su yi albarka ruwa ne kawai ordinary idan ruwa ne kawai wani ya tsiru ya ce ga in ya tsina a wajen shi ke <laughs> saboda mutane suna son falala gama suna son falala ta ƙarya falala kawai ka riƙe ƙwar'ani za ka san falala وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا malamai da dama sun yi aikata haka sirwaito hadisai suna ganin su ba su ƙarya ba wa inna ma naqalu ma rawahu ma rawahu ma rawahu suka ce sun hakaito abin da suka rawaito ne wa hadha yasulu id rawahu li yu'rafa annahu ruwiya to wannan saukin in ka rawaito hadisin ƙarya saukin shine in ka rawaito dan bayanin asani la li ajalin amali bihi wal itiqadi alayhi ba wal itiqadi alayhi amma an karo ta ne da nufin a aiki da shi ko a dogara da shi to baka da wannan tawilin baka da wannan saukin a cikin al'amarin wal maqsudu huna anna ma wujida ma yujadu fi risalati wa amsalha min kutub al-fiqh wa tasawuf wal hadith min al-manqulati an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihi min as-salaf fi as-sahih wa fi ad-da'if wa fi al-mawdu' malan ya sake cewa abinda nake so dai na bayyana muku anan yan uwa masu karatu shine abinda ake samu a littafin ko littafin sufanci ko littafin hadisi ne daga cikin ababen da ake nakaltowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ababen da ake nakaltowa daga sahabbai da tabi'ai da na bayan su akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta ba akwai abin da ma yake na ƙarya ne fasahihu alladhi qamatid dilalatu ala sidqihi haka ce ingantacce ne ana nufin wanda hujja ta ilimi ta tsayu akan tabbatar da ingancinsa hujja ta ilimi jama'a ba ta san zuciya ba wal sannan shi kuma na karya Allah allazi qamatu dilala ala kadhibi wanda hujja ta ilimi ta tsayu akan lalle karya ne wadda'ifu allazi rawahu man lam yuqlam sidqu shine riwayan mutumin da ba a san gaskiyarsa ba imma lisuqi hibbihi kamar mutumin da yake da raunin hadda wa imma litihamihi ko saboda ana tuhumarsa da wani abu cikin addinin sa ko mutuncinsa, ko gaskiyarsa ko hulɗarsa da ilimi kamar yadda aka sani shi rauni yana zuwa ta hanyoyi guda biyu dama ko dai saboda gibi a isnadi ko kuma saboda ainihin wato rauni da aka samu na wata tuhuma da ake ma mai riwaya gibi a isnadi kala biyar ne tuhuma da ake ma riwaya kala biyu ko dai a tuhume shi game da mutuncinsa ko a tuhume shi game da haddasa kowace tuhuma tana da reshe guda biyar da haka ana da dalilai kenan a jumlaci aƙalla guda goma sha biyar wanda ke iya sa hadisi biyar suna komawa ga gibi a cikin isnadi goma suna komawa ga mutuncin mai riwaya biyar mutuncin shakhsiyarsa biyar zuwa ga mutuncin garkar iliminsa to in aka samu ɗaya ko fiye da ɗaya sun waɗannan sai hadisi ya faɗi haka dai malamai ke wannan bayanai ba ajin musalahu bane balantana a kuma ita yi. malam ya ci gaba da cewa walakin yumkinu an yakuna sadiqan fi kuma shi wannan mai raunin haddan ta yi fa ya zama ya yi gaskiya shi sa hadisi yake iya injibari idan raunin shi kankani ne ana iya a inganta shi bi shawahi ko bil mutaba'at ko bil qara'in da suka zo a wasu riwayoyi da suka nuna karfin sa fa innal fasika qad yasduqu wanda aka ce mishi fasiki wata na iya faɗan gaskiya wal ghalitu qad wal ghalitu ghalita in an yi aka ce akan wancan qad yahfaz yana iya zama mai kuskure wata ne zama ya haddace mai su'ul hibzi yana iya haddacewa daidai wata rana akwai hanyar da za a ba a gane ne a yi wato ikibar a tantance sa a ga ta yi kama yau da riwayar amintattu sai a ce ta yau bai samu matsalar da ake tsammani daga gare shi ba wa galibu abuwabin risalati fihi a samu falasa ita wannan risala ta al mafi yawan babukan da aka kulla a cikin ta akwai irin waɗannan abubuwan guda uku mai inganci mai rauni da na ƙarya riwaya mai inganci riwaya mai rauni da riwaya karya wani zalika babu riba daga ciki kuma wannan babun da ake magana akan arriba fa innahu zakara fiye anin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan fi asna'il bab wannan malami al ya kawo hadisi ingantacce a cikin wannan babi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithu al-abbas ibn abdul muttalib ya kawo hadisin babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin al-Abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala cewa annabi ya ce zaqa ta'amul imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wannan hadisi kaga hadisi ne tabbatacce al-imamu muslim ma ya rawaito shi bukhari ma ya rawaito wannan lafazi makamancin shi haka limamu at-tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na muslim yace zaqa ta'amul imani ya ɗanɗani zakin imani ma'ana saha imanu kamar yadda iyadu ya ce mutumin da ke da wannan siffa da imanin shi ya inganta maradiya billahi rabban mutumin da ya yarda da Allah a matsayin shi ne ubangiji shi ma'anar riba shine ya zama iqtana billahi wa radiya bi hukmillahi waqtafa billahi rabban haka ce mutum ya yarda da abu shine baya neman wani aka tin shi baya neman wani Allah a matsayin ubangiji baya ne fatan wani Allah da bauta to shine zirradiya billahi rabban wa bil islam dinan kuma ya yarda da musulunci ne a addinin da zai baya neman wani abu a wajen musulunci wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kuma ya yarda annabi shine wanda Allah ya aiko shi ya bi shi a matsayin mai shar'anta mai shari'a to wanda da ya samu wannan siffar to ya zama mumini wannan hadisin kushairi ya kawo shi fa hadha alhadith rawahu muslim fi sahihi wa in kana al-ustad lam yadhkur anna rawahu wannan hadisin muslim ya rawaito shi a cikin as-sahih a cikin farkon sahih a kitabul iman babu dalili ala anna man radiya billahi rabban wa bil islam dinan sara mu'mina anan ya kawo shi a farkon kitabul iman to amma shi kusairi da ya kawo shi bai ce muslim ya rawaito ba rawahu da isnadin sahihin sai kawo shi da nashi isnadin ya ce akbarar shehu abu abdurrahmanu sulami kala akbarana amur bin hamdan kala haddasana abdullahi bin shikirawiya kala haddasana bishir bin hakam kala haddasana abdulaziz bin muhammad an yazid bin alhadi an muhammad bin ibrahim an anir ibn bin abdul muttalib da nashi isnadin ya kawo kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara al amma dai kaga ya inganta na cikin muslim وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا أولا باب كما دي أفرقن شيئا بس حديثي ميروني بل موضوعا كي لك ألياني ما حديثي وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي يا رويت وانا حديثي من طي لك جابر بن عبد الله wanda ya kawo shi ta hanyar alfad ibn isa arraƙashi to mu rike jama'a wannan alfad ibn isa arraƙashi wanda kanin mahaifiyar wani babban malami ne shine al-mu'tamir ibn sulaiman mu'tamir ibn sulaiman ɗaya daga cikin a'immatul ilmi ne cikin ilimin hadisi wannan malamin dan ko mahaifiyarsa amma malami ne ba kaddari wato yana kana yaral qadra wa yad'u ilayhi yana kiran mutane da'iya ne ilal qadri wato masu inkarin kaddara sannan kuma ya kasance mai wa'azi ne a kasuwa ko a masallacin birnin Basra al ibnu ibn a cikin kitabul majruhin da ya rusa ce wa yarwil kira anil mashahir yana ruwaito ababen kyama daga manyan malamai al-imam zahabi ya kawo a cikin mizanul i'tidal ya magana a kansa hakanan a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijali na ibn adi hakanan ainihin al-imam a cikin abwafa haka daru qutni haka ya ibn ma'in an tambaye shi yace laysa bi shay'in da haka malami ne wanda yake abin raunatawa kwarai da gaske an muhammad bin mukallin an jabir daga zagin dan abdullahi fa huwa wa in kana awwalu hadithun zakarahu fil bab wannan shine hadisin farko da an bata daga babu fa inna hadithal fadl na isa min awhal ahadith hadisin wannan malam falalu ɗan isa yana daga cikin hadisi mafiya rauni wa asqaha mafiya faduwa wala niza'a bainal a'immati annahu la utamadu alaiha wala yuhtaj biha malai ba su da sabani akan cewa duk inda kaga al-fadl ibn isa ba a karban hadisin shi ba a hujja da hadisin sa wa in kana la ya la yata'ammadu al-kadhiba ko da ita ba fa makalici bane fa inna katiran min az-zuhad al-fuqaha domin da dama daga cikin malaman fiqh yan zuhudu la yuhtaj bi hadithihim ba a hujja da hadisansu li su'il hizbi la li ihtimal al-kadhib mafiya yawan zuhadu za ka ga suna da rauni a hadisi me yasa saboda wannan zuhudin ya ja hankalin su ya zama ya sa zuciyarsa ta yi laushi tana karban komai ba wai don suna yin ƙarya ba duk abin da kaji suna faɗa ta mai don suna maulidi ba wai ƙarya suke nufi ba a'a suna ganin gaskiya ne kissoshin da ake faɗa na tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kaza na kaza ba wasu suna cewa ne bari mu ƙarya dan falala ga ma'aiki ba suna ganin da gaske ne iya abin da suka sani kenan ba su da ma'aunin tacewa kuma su duk abin da aka ce na ma'aiki ne kawai to karɓa suke ba sai tantance ba da haka sai zama zuhadu suna da rauni wajen hadisi wa da raqashi ittafaqu ala ba'ati wannan malami sun haɗu malamai akan rauninsa kama ya arifu zalika a immatu hada sha kamar da malamai masana wannan harka ta hadisi duk sun san wannan da zarar an faɗe shi duk wanda yake harka hadisi ya sani hatta qala ayyubu as-sakhsiyani ayyub ibn abi tarim as-safiyani yake cewa law wulida fadlun akhrasa kana khairan lahu wannan malamin inda ma uwar shi ta haife shi kurma baya magana da yafi mai sauki wannan bala'in da satan shi a ciki irin hadisan da ya roto marasa inganci wannan magana tana cikin littafin ainihin al kamilu fi du'a fa'ir rijali ibn abi wa qala sufyan ibn uyayna la shay' sufyan dan uwana yace ai wannan malami ba a bakin komai yake ba wa qala imam ahmad wa an-nasa'i huwa da'if imam ahmad da sai suka ce yana da rauni wa qala ibn ma'in rajul su'in malami har dan ma'in yace mutum ne wanda yake na banza wa qala abu hatim wa abu zur'a munkarul hadith dukkanin su suka ce abun abun inkari ne hadisin zaka yi samun karin bayani game da tarihin sa alisafin littafin al-jarh wa ta'dil na ibn abi hatim da kuma mizanu da itidal cikin juz'in shi na uku haka nan shafin tahzibu tahzib na imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani wasu wurare da muka ambata a baya waɗanda ba wannan malami ne wanda yake ba a ikima da hadisi amma shi kuma ya kawo ya da kai da shi kuma a kai wa kazalika ma zakarahu min al-athari fa innahu qad zakara atharan hasanatan bi da hasana haka nan kuma kushairi a wannan babi na ar ya ambaci mazungunu da hadisai waɗanda suke da isnadoji kyawawa mislu ma rawahu an shaykh abi sulaiman ad-darani annahu qala kamar riwayar da ya kawo daga abu sulaiman ad-darani annahu qala yace idza salala abdu min ash-shahawati fa huwa rabin idan bawa ya iya wato sala shine jurewa ya danne ya rufe sha'awarsa ta ababen duniya ya kau da kai daga barinta sha'awar kuɗi sha'awar sarauta sha'awar mata sha'awar abinci sha'awar wurin kwanciya mai kyau duk ababen da kawai mata'ul hayati duniya ne idan bawa ya iya kau da kai daga barinsu ya rasa su ya iya haƙuri bai damu ba Allah bai bashi irinsu ba bai kai karan Allah gurin kowa ba yadda da talauci ko damu da Allah ya sa Ya yace fa huwa rabin wannan ya yadda da Allah inna hadha rawahu an shaykhihi abi abdurrahman as-sulami bi isnadi ya rawaito wannan da abu abdurrahman as-sulami da isnadin sa wa shaykh abu abdurrahman wa shaykh abu abdurrahman kana lahu haula al-mashayikh wa iqayati abu abdurrahman as-sulami ya kasance yana da ba da muhimmanci wajen tattara maganganu da labarai irin waɗannan shehullai da hikayoyinsu wa sannafa asma'i kitabal kitabal ya rubuta littafi game da tarihin sunayen ainihin sufaye shine kitabu tabaqat Sufiya na as-sulami yana nan littafin ya kan mujallad biyu wa kitabu zuhad salaf ya sake wata littafi mai magana akan zuhad wato cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai shi ma juz'i biyu ne wa ghairu zalika ya rubuta sabuwa inda ba wannan ba wasannafa fil abwabi kitaba maqamatil awliya sannan ya kuma rubuta bisa babukan da suke nuna makaman da waliyi suke makamin imani makamin insani makamin riba makamin kaza ire-iren waɗannan yana da makamatul auliya shi ma ya zo da maganganu da yawa a sa a cikin littafin ibnu arabi a tusi din nan ibnu arabi wannan wanda ake rigima sosai akan kuma ya tabbata musulmi ko bai tabbata ba ya kawo maganganu da yawa daga littafin littafin shi ne suna muhadaratul abra ya ɗauko daga wannan littafin malam ya ci gaba da cewa wa gairi zalika wa musannafatu tashmalu ala al-aqsam thalatha kuma shi ma shi suna ɗauke da waɗannan nau'i uku hadisai ingantattu hadisai na ƙarya da kuma tsakiya hadisai masu rauni ina fata muna gane malam yake wa zakara an shaykh abi abdurrahman annahu qala sami'tu annasara ba ya kudu man ara da an yablu ga mahallar rida faliyar da ja'alallahu riga hufi ya ambata cewa daga abu abdurrahman asulani cewa ya ce ya ji annasara ba yana cewa wanda yake so ya isa mahallin samun yarda Allah to ya lazimci bin abin da Allah ya ce a cikin abin ne ake samun yarda Allah fa inna hadal kalama fi zayatil husn ibn tumiya ce wannan magana ta kai matuƙa wajen kyau fa innahu man lazima ma yurdillahu min min imtithali awamirihi wa na nawahihi duk wanda ya lazimci abin da ke yardar da Allah ma yurdillahu abin da ke yardar da Allah min imtithali awamirihi yana aikata ababen da Allah ya yi horo da aikata na wahihi yana gujewa ababan da Allah ya hana la siyama idza qama bi wajibiha wa ha. musamman ya zama ababan da Allah ya umarnin yana aikata na wajibi sallolin wajibi da sallolin nafila yana aikata azumin wajibi da azumin nafila sadaka ta wajibi da ta nafila aikin haji na wajibi da na nafila ya hada duka yana yin su wannan babu shakka a yarda anhu Allah zai yarda da shi kama annahu man lazima mahbubatin lahi kamar da duk wanda ya lazumci aikata ababen da Allah yake so sadaka ciyarwa faɗan gaskiya rangwame akuwa da makamantansu a habbahu Allah sai ga Allah ya kaunace shi kama fil hadisi sahih alladhi rawahu al-bukhari kamar yake cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث ما قال نمبر مطيع أن ذيك سوى وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال سمعت النثر بعد دشني كان قبل ما أقي تكون ود بداية كون وشي هكذا musamman game da shi wannan hadisin na man adali waliyan da sauransu bari mu saurara na insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله